Da misalin karfe uku na yamma agogon Najeriya ne bam ɗin ya fashe a gaban harabar ofishin gudanarwa na kwalejin da ke kan titin zuwa jami'ar Bayero ta Kano. Lamarin ya afku ne bayan da 'yar kunar bakin waken ta shiga cikin ɗaliban da ke duba sunayensu a allon da aka kafe jerin sunayen ɗalibai da suka kammala karatu kuma za su tafi aikin yi wa ƙasa hidima wato nysc dr dalhatu galadanci shine shugaban kwalejin fasahar ta kano something a blast we don't know what it was and uh, a girl died and about four people were taken to the hospital. That's all we know. Wani abu ne ya fashe, ba mu san ko menene ba. Wata yarinya ta rasu kuma kimanin mutum hudu an ɗauke su zuwa asibiti abin da muka sani kenan yanzu dai ga jami'an tsaro can na yin aikinsu. Here are the security officers doing their job. Sai dai Dr. Dalatu ya musanta cewa an kai harin ne saboda sunayen da aka kafe na masu yi wa ƙasa hidima. It wasn't because of the list we could say. Maybe this place was targeted earlier on. That was why they succeeded. Wannan aika-aika ba ta da alaƙa da sunayen da muka kafe na masu tafiya hidimar ƙasa. Ta yiwu dama ana takilin kawo hari wannan wuri, don haka ne masu kan yi nasarar hallaka mutane. That was why they succeeded. Jim kaɗan da faruwar al'amarin sai ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano Mr. Adele Reshinaba ya bayyana a wurin kuma mun zanta da shi amma daga bisani kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar kano asp magaji musa majiya ya yi karin haske dangane da abin da kwamishinan ya faɗa da harshen hausa jama'a ya kamata mu ƙara buɗe idanuwanmu buɗe idanuwanmu akan abubuwan da yake faruwa guri da wanda suka gama kusan kamar sun samu digiri kenan ko hnd wanda za su fi bautar kasa kaga ga mutum karami wanda yake dan karamin bai dan primary ba ko kuma ya yi primary ya kai junior secondary school ya kamata a kula an ka duba nan hanya ce da muka saka jami'an tsaro mu sama da wata ɗaya suna wannan guri da wancan bangaren ma muna da jami'an tsaro da suke kula suke kuma dubawa to ya kamata dole je jama'a sun zo sun ƙara taimaka mana wajen kula da kuma ba da rahoton da suka kamata akwai rashin rai ne tun uku sun mutu har da ita watan yarinyar da take da bam a jikinta sannan kuma akalla mutum ainihin kusan bakwai sun samu raunuka daban-daban kirin da na 'yan sanda ta jihar Kano kenan ASP magajin Musa Majiya Wannan da shine karo na biyar da aka kai harin kunar bakin wake a Kano tun bayan kammala sallar Idi a ranar Lahadin da ta gabata. Lamarin da ya hana bukukuwan sallar bana armashi sosai a birnin Kano da kewaye. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.